Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi biyu ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Wasu daga cikin dakaru kusan dubu ɗari biyu da rasha ta rasa tun bayan da ƙasar ta fara mamayar Ukraine. Sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaƙi ba a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. Jerin mahaukaciyar guguwa sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 21 a ƙananan garuruwa da manyan birane a faɗin kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Siriya inda suka jikata sojoji biyar. Kanin labaran kenan idan muka tsanduma cikin taskar rahotanninmu kuma za a ji abin da masana harkar tsaro suke cewa a game da fararen hula masu taimakawa 'yan ta'adda domin ci gaba da aikata ayyukan ta'addanci. ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba har da taimakawa kamar da su fetur da kuma ba da bayanai idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga boko haram ba to ya shiga cikin yaƙin birara baya ga haka shugaban ghana nana kufu ado ya jaddada aniyarsa na tabbatar da an kawo karshen ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka da duniya baki daya a jawabin da ya gabatar wurin wata muhawara da aka yi a birnin new york tun terrorism yanzu ba batun gane kare ba ne ko togo ko ivory coast ko america waton abin da ya yi burkina ya yi affect mu daga cikin ghana abin da ya yi nigeria ya affect yan cameroon ko yan niger shi yasa ya kamata akwai partnership kamar kowace ranar lahadi za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulruf take gabatarwa muna kuma tafa da guzirin watan ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu daga cikin dakaru kusan dubu ɗari biyu da rasha ta rasa tun bayan da ƙasar ta fara mamayar Ukraine. Sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaƙi ba a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi a bayanan da take fitarwa a duk rana game da yaƙin Ukraine. Dalilan da ba na yaƙi ba sun hada da shan barasa, haɗarin ababen hawa a kan titi da kuma rashin lafiya da yanayi ke haddasawa kamar tsananin sanyi. Ta yiwu kwamandojin Rasha sun gano cewa yawan shan barasa musamman na shafar kwazo a wajen yaƙi, a cewar sabbin bayanan ko da yake yayin da yawan shan barasa ya zama ruwan dare a tsakanin galibin al'ummar Rasha. an daɗe ana kallon lamarin a matsayin wani ɓangare na rayuwar soja da aka amince da shi har ma a lokutan yaƙi. jerin mahaukaciyar guguwa sun kashe akalla mutane 21 a ƙananan garuruwa da manyan birane a faɗin kudanci da yamma ta tsakiya amurka inda suka ratsa ta babban birnin arkansas suka yi sanadiyar raftawar tsoron wani ɗakin kallon kaɗe-kaɗe da ke cike da mutane a illinois abin da ya sa mutane a fadin yankin mamakin barnar da guguwar ta haddasa a jiya asabar mahaukaciyar guguwar da aka tabbatar ko ake tunani ta auku a akalla jihohi takwas sun lalata gidaje da wuraren kasuwanci sun kuma kada bishiyoyi tare da ratattaka unguwanni a fadin yankin kasar cikin waɗanda suka mutu har da wasu mutane bakwai daga ƙaramar hukuma ɗaya a tennessee hudu a ƙaramin garin wayne na jihar arkansas da uku a garin Sullivan da ke jihar Indiana sai kuma hudu a jihar Illinois. An kuma samu rahoton mace-mace sakamakon guguwar da suka sauka a daren Juma'a zuwa jiya Asabar a Alabama da Mississippi. Haka kuma mutum ɗaya ya mutu a garin Little Rock na jihar Arkansas, inda jami'an birnin suka ce fiye da gine-gine 2,600 ke kan hanyar guguwar. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taɓa wurare da yawa a lardin Homs na Siriya, inda suka jakata sojoji biyar a cewar kafofin yada labaran Siriya. Wannan ne karo na tara da Isra'ila ke kai hare-hare a kan wurare a Siriya tun farkon wannan shekarar, a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya. Kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ambaci majiyar soja wato da ya ambaci majiyar soja ya ce hare-haren sun auna wasu wurare da ke birnin Homs da kuma yankunan da ke kewaye. Na'urorin kariya hari ta sama na Siriya sun dakila makamai masu linzami da aka harba tare da kakkabo wasu daga cikinsu a cewar sanarwar. Ƙungiyar ta Observatory ta ba da rahoton cewa makaman masu linzami sun auna wasu wuraren sojan siriya ne da kuma na mayakan sa kai masu alaka da iran ciki har da wata cibiyar bincike to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tunan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa ta karanto kashin labaran na biyu, amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. a wani mataki na gaggauta kawo ƙarshen aika aikar 'yan ta'adda a yankin tafkin chadi rundunar kwawance na mnjtf ta fara da mikiya akan masu tallafawa aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin matakin da masana ke cewa zai taimaka daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton yadda ake samun wasu fararen hula na taimakawa 'yan ta'adda da ko dai bayanai ko kayayyakin bukatu a cewar masana wannan na ɗaya daga cikin ababen da ke ƙara rura wutar rikicin boko haram a yankin tafkin chadin akan haka rundunar ƙawancen dakarun ƙasashen tafkin chadin baya ga ci gaba da murkushe 'yan ta'addan a filin daga kazalika tana kuma tunkarar ƙalubalen masu tallafawa 'yan ta'addan Na nemi karin bayani daga babban kwamandan rundunar MNJTF, Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Especially sojojin da ke sekto na uku mai headquarter a Mongono da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen Gubiyo da sauransu da kuma sojojin Niger na sekto na hudu mai headquarter a Difa wanda suke da sojoji a Barwa da wasu sauran wuraren. Gaskiya ba karamin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara. Mun kama irin wayannan mutanen banzan suna daukan abubuwa za su kai ma su 'yan ta'adda abubuwa kamar mai kamar abinci kamar magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce yanzu suna hannu muna nan muna bincike. Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da ke zama kwararre kan sha'anin yaki da ta'addanci ya ce wannan mataki na sojojin tafkin Chadin zai taimaka gaya wurin yi wa tufkar hanci. yaki ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci nasu eh, communication ko ce samun labarai samun bayanai da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that. So kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma 'yan ta'adda. To kaga kaga wannan din baya da baya da kyau kuma wannan zai shafi aikin da sojoji suke yi to yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan 'yan ta'adda a taimako kuma illan tana karuwa saboda su kaga suna kusa da sojojin suna kusa da jama'a so sun san irin shirye shirye da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane wato abu ne wanda yake yana da tasiri kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin tafkin cadi suna samu suna katse hanyar da 'yan ta'adda suke samun taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur duk da irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su 'yan ta'adda su ci gaba da zama. Group Captain Sadiq Garba Shehu kazalika ya ce yana da kyau fararen hula a yankin tafkin Chadi su sani cewar a dokar yaƙi fa tallafawa 'yan ta'adda tamkar aikata ta'addancin ne. ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba a cikin waɗannan abubuwan da suka ayyukan da za a yi shiga aiki mara har wannan abubuwan da ka kira wato logistic ka ku taimakawa kamar da su fetur da kuma ba da bayanai shi ma wannan doka idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga boko haram ba to ya shiga cikin yaƙi mara. hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. An gaishe ka Hassan mai na kaina. Masauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshinmu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Maryam da kashin labaran na biyu. A jiya Asabar kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe sojojinta hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga tsallaken iyakar Iran suka kai hari a kan wasu sojojin sintiri da ke aiki a tsakanin ƙasashen biyu. Mummunan harin na tsallaken iyaka ya faru ne a gundumar kesh da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan mai makwabtaka da Iran a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. sanarwar ta kuma ce an sanar da bangaren iran game da haran don daukar kwakwaran mataki akan 'yan ta'adda a bangaren kasar da kuma hana faruwar hakan a nan gaba sai dai sanarwar bata bayar da karin bayani ba ofishin jakadancin iran a islamabad ya yi allah wadai da harin tare da jajantawa iyalan sojojin da aka kashe. A jiya Asabar shugaban Iran Ibrahim Ra'isi ya faɗi cewa sanya hijabi doka ce a Iran bayan da wani bidiyo da ya nuna wani mutum yana jifar wasu mata biyu da basu rufe kansu ba da madarar yogurt a wani shago da ke kusa da wani birni na mabiya shi'a ya bazu sosai. Ƙarin mata na bijirewa hukumomi ta hanyar yin watsi da sanya hijabi tun bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar saboda mutuwar wata matashiya 'yar ƙabilar kurdawa 'yar shekara 23 a watan satumba a hannun 'yan sandan da'a bisa zargin ta saba dokokin sanya hijabi jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi wajen hana boram hukumomin shari'a a wani gari da ke kusa da birnin mashhad da ke arewa maso gabashin ƙasar sun bayar da sammacin kama mutumin da aka gani yana jifar matan biyu da yogurt waɗanda uwa da 'ya ne. Haka zalika su ma matan ana iya ba da sammacin kama su bisa saba ka'idojin sanya tufafin mata na Iran a cewar kafafen yada labaran ƙasar. An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugaban kasar Ghana na Akufo Addo ya buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniya su baiwa yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi fifiko domin ganin an kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a faɗin duniya. Daga Kumasi a ƙasar Ghana ga rahoton da Idris Abdullahi Bako ya aiko mana. da yake jawabi a zauren kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin new york a babbar muhawara mai taken barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa sanadiyar ta'addanci shugaba kufado ya ƙara tabbatar da aniyar ghana wajen yaƙi da ta'addanci da ya addabi duniya kuma ya jaddada buƙatar a ƙara gaggauta yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi the most recent report of the secretary general on the threat posed by daesh to the international community which was released in february this year as well as the 2022 Global Terrorism Index. Rahoton baya-bayan nan na sakatare janar kan barazanar da kungiyar Daesh ke yi wa al'ummar duniya wanda aka fitar a watan Fabrairun bana da kuma ƙididdigar ta'addanci a duniya na shekarar 2022 da rahoton cibiyar nazari da bincike kan ta'addanci ta Afirka na 2022 duk sun yi magana game da karuwar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi a faɗin Afirka. Lallai bayanai kan waɗanda suka rasa rayukansu musamman a nahiyar na da ban tausayi saboda waɗannan dalilai ne gane kana ta sake jaddada Allah wadai da tsatsauran ra'ayi da ta'addanci kuma ta buƙaci ƙasashen duniya da su yi haka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wannan babbar muhawara ne domin ta baiwa kwamitin sulhu damar yin tunani da inganta tsarin haɗin gwiwa tsakanin majalisar ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma ƙungiyoyin ƙasashen Afirka wajen daƙile ta'addanci. Shugaba Kufuado ya zayyana wasu hanyoyi da za su taimaka wajen yaƙar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi. First, the rise of violent extremism and terrorism underscores the urgent need for a collective response. Na farko, ta hanyar haɓaka tsatsauran ra'ayi da ta'addanci na buƙatar gaggawar mayar da martani daga kowa ta hanyar ƙarfin soji da diflomasiya da kuma taimakon juna kamar shirin nan na Africa Initiatives da ya haɗa kan wasu ƙasashen Afirka domin yaƙar ta'addanci. Ya ce yana da muhimmanci a ƙarfafa ƙungiyoyin yankuna ta hanyar inganta haɗin gwiwa fannonin leƙen asiri, dabaru, iya aiki, horarwa da tura sojoji. Adib Sani mai sharhi ne kan harkokin tsaro ya ce lallai wannan muhawara ya dace ce domin batun tsaro na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe. Batun terrorism yanzu ba batun ghana kadai ba ne ko togo ko ivory coast ko america yanzu is internationalized waton abinda da ya yi burkina ya yi affect mu daga cikin ghana abin da ya yi nigeria ya affect yan cameroon ko yan niger shi yasa ya kamata akwai partnership akwai Uh, different countries amma mu kadai ba mu ya shi yasa shugaban kasa ya ce our common existence depend on countering terrorism terrorism so akwai batun kudi akwai batun commitment akwai batun matasa a samu su eh, aiki eh, batun human insecurity sannan ga wasu ba aiki ba ruwan sha ba abincin ci ba inda za su kwana ba su da access to healthcare wannan duka na iya ya push mutane su join terrorist groups ga mu improve intelligence ba na su ba hanyar sojoji kadai ba amma kuma mu eh, mu duba shi from the human insecurity perspective wasu shugabanni da wakilan kasashe da suka yi jawabi a wajen taron sun hada da kasar amurka brazil burtaniya malta da sauransu kuma yawancinsu sun yi kira da ƙara baiwa afirka goyon baya da inganta haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa domin ta'addanci na matuƙar ƙara yaduwa a nahiyar idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana an gaida idris abdullah Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 zangon FM. A koda yaushe kuma za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba. sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Rauf ce ke muku lale marhaba cikin shirin matasa a duniyar gizo. Maza da yamma za kan ku yi jasa har da matan gidan ma ba sa shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da ma ci gaban da ake gani a yanzu a fannin kimiyyar fasahar zamani. Madalla a ci gaba da bitan sabbin ababen da ke tafi a fannin tattalin arzikin fasahar zamani wato digital economy a turanci lakari da yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani sabon shirin ba da tallafi na dala miliyan 600 a fannin fasaha da kirkire-kirkire a makonni biyu da suka gabata shirin ya bibiyi lamarin don sanin me ake ciki a yanzu. Shin menene shirin yau kunsa? Malama Surayya Ahmad ita ce jagorar cibiyar ba da taimako ga matasa da suka fara sana'ar kirkire-kirkire a matakin farko wato TT Labs kuma ta yi bayani akan shirin tallafin na gwamnatin Najeriya. Wato shi wannan program na AIDAS da gwamnatin Najeriya tare da tallafi na wasu organization su AFDB su banki na musulunci da su banki na France da aka hada saboda Da a taimakawa masu sana'o'i na technology da waɗanda suke so su shiga da kuma waɗanda su ma tallafawa masu sana'o'in technology suke to wato mun fada a na ƙarshen ne muna da wani organization da ake cewa tt labs to shi tt labs yana ƙoƙarin tallafawa 'yan arewa ne da suke ƙoƙarin yin kamfanin nuka na technology saboda su ɗan samu hannun jari wanda har zai taimaka musu su gina wannan shi sana'ar tun daga farko har kuma su samu waɗanda za su fara ɗan siyan abin daga gurinsu sannan su je su samu wani hannun jari daga hannun wasu kamfaninnika haka daga ƙasar waje saboda a gaskiya ita arewa an bata a baya ta gurin abin da ake cewa venture capital investment to mu da yake tt lab sun ana kiran shi kamar incubator ko accelerator ne wato shine wanda zaka hada kamfaninnika na tech technology waɗanda ba su san kan abun ba ka ba su tallafi ta gurin ɗan hannun jari sannan kuma a taimaka a ba su skills da har za su iya hada kamfanin har su samu customer to a cikin program in na idas dai akwai irin mu irin mu haka masu tallafawa waɗanda suke da kamfanin na technology to mu ma zai amfani mu saboda mu ma za a taimaka mana daga program in saboda mu samu mu taimaka musu idan aka kaddamar da sabon shiri musamman na tallafi daga farko abin da ake ba da fifiko a kai shine yadda za a sanar da al'umma akan ci gaban da aka samu yadda za a zakulo waɗanda za su ci gajiyar shirin da kuma yadda za a aiwatar da shi shin 'yan najeriya suna da masaniya a game da wannan shirin ga wasu ra'ayoyi da farko dai sunana yusufuddin a yusuf kuma ina yin abin da ya shafi harkar kimiyya da fasaha ne ina kere-keren manhajoji da su website wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta yi gaskiya ba da labarin sa to amma alhamdulillahi yanzu da labarin ya zo mana kuma wannan tsari in dai abin ya kasance an yi shi bisa ka'ida abu ne da zai taimaka domin akwai ideas da dama waɗanda yake mutum yana so ya implement din shi but amma saboda babu tallafi daga gwamnati da ya kamata ta tallafa da kuma wanda zai mentoring ɗinka wajen supporting ɗinka wajen funding ɗin ka hakan yakan kawo taskaro da kuma koma baya abubuwan gaskiya idan na samu wannan tallafi gaskiya zai taimaka mun sosai saboda ah, irin manhaja da nake tsarawa manhaja ce da nake tsara ta wacce take taimakawa mutane wajen sanin ilimin kwamfuta cikin sauki su iya kwamfuta kuma su dinga amfani da ilimin kwamfuta wajen samun arziki harkar sana'a su ko kuma masa dauki ɗauki harkar kwamfutan ma a matsayin sana'a sannan haka yanzu haka mana tsara shafi na intanet babba na musamman wanda mutane za su shiga su koyi ilimin kwamfuta cikin sauki cikin inganci wanda wannan tallafi idan muka same shi gaskiya zai amfani al'umma sosai baki daya sunana sa'ada aliyu wannan tallafi da gwamnati za ta ba domin masu basira na kirkira lalle zai ba wa matasa ƙwarin gwiwa musamman wanda suke da ƙananan masana'antu na kimiyya da fasaha wato startups wanda suka fara wanda ba za su yi ɗaukar nauyin abin da suka fara takura ba saboda yana neman capital da yawa so a taimaka wa wannan startup din shi ma zai taimaka wa shi kanshi economic gdp na kasa da kuma zai kara matasa ayyuka wato job opportunity kenan a wani bangare kuma masani a fannin kimiyyar fasaha da kirkire-kirkiren zamani dr ibrahim muhammad ya ce yanzu saura kusan sati takwas wannan gwamnatin ta tafi kuma ta fito da wani tsarin raba wa matasa masu ilimi kuɗi don su kirkiro abin da zai kawo ci gaba a najeriya najeriya wannan abu mai kyau ne inda da lokaci ko kuma su yi tsarin yadda ba za a raba kuɗin a cikin gaggawa ba sai a bari sabuwar gwamnatin da za ta zo su zauna tare a transition ɗin da ake ciki a ce ya kamata a zauna a samu tsari tsakanin gwamnatin da za ta tafi da wacce take zuwa a samu fahimta cewa ga irin tsarin da wannan gwamnatin take son ta kaddamar amma tun da lokaci ya ƙure mata tana iya daga kafa sai sabuwar ta zo mu ba mu ce ka ai ba amma hanya yanzu in ki aka da da kuɗin nan a kuɗin najeriya amma kuɗin da za a iya samu a babban bankin najeriya na misali na dala da ake magana za a iya cewa wajen kusan rabin triliyan ne kuɗin da za a raba wannan rabin triliyan din da halin da ƙasa ke ciki da wayansu ababa mutum nawa za a raba wannan kuɗin abu ne da ya ci a amfani da hankali a duba hanya kuwa ba kawai hanyar neman wani kuɗi ba bane na marabas za su yi marabas su yi marabas da kuɗin jama'a su tafi amma inda gaske suke tsakani da Allah abu ne mai kyau. Ya zuwa yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da za a fara aiwatar da shirin ba da tallafin na gwamnatin tarayya ba kamar yadda malama Surayya ta shaida. Eh to an dai ce za a fara amma gaskiya ba a faɗi takamaiman ranar da za a fara ba sannan kuma gaskiya 'yan arewa ba a faɗa mana koyaya yaya bane za mu samu sai muna nan kuma muna bin abin sosai sosai muna biye da shi saboda mu san me ke faruwa kar har a zo a yi abu ya wuce mu ba mu san ana yi ba muna dai biye muna sa ido muna sa kunnuwa mu ji me ke faruwa. Shirin dai a cewar mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo zai zakulo matasa 'yan kasar masu shekaru daga 15 zuwa 35 waɗanda suke mu'amalar su da kasuwanci kuma suka kasance cikin matakin farko na basirar kirkire-kirkire da fasahar zamani domin cin moriyarsa. Alƙalman ƙirƙirga fannin tattalin tattalin arzikin fasahar zamani na shekarun baya-bayan nan a Najeriya da sun yi nuni da cewa an samu karin zuba jari na sama da dala biliyan hudu sakamakon ayyukan haɗin gwiwa da shirye-shirye a fannin. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci kuma a mako mai zuwa za mu jiyo ta bakin hukumomin da nauyin aiwatar da irin wannan shirin ba da tallafi ya rataya a wuyansu don samun cikakken bayani akan yadda za a aiwatar da shi yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen hausa na murya amurka ni halima abdulrauke ke mana da fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla an gaishe ki halima abdurrauf to masu raro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. uwar gida ko kin ji wannan albishir ya da kika jima kina nema ta samu Sashen Hausa na muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya. ke ma kina iya shiga wannan shirin domin ba da gudunmawa ga ci gaban harkokin mata. Kada ki yarda a baki labari ko kuma ki zama 'yan kallo. Muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sarari kuka aiko mana ta sakon imel. Sakon Baffa Haruna Bajoga shine na farko a yau ya ce muna jinjina wa mata a bisa ɗawainiyar da suke yi na girke-girke da sarrafa ruwan buɗe baki da suke yi a wannan lokaci na azumi a ƙarshe nake fata Allah ya ƙara buɗa wa mazajen su wajen samo abin da za a sarrafa don sawa a bakin salati. Shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yi cire tallafin man fetur zai ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali saboda haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta jingina wannan yunkuri nata tun lokaci bai kure ba. Sako na gaba ya fara da cewa kai wai mu jama'ar jihar shugaban kasa mai barin gado wato katsina me muka yi wa hukumar samar da hasken wutar lantarki ne tunda azumi ya kama muke wuni mu kwana da kishin ruwa kuma muke yin bude baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba dalilin rashin wutar lantarki sako daga haruna muhammad katsina usmaini umar foreba gashuwa kuma ya ce salam gidan rediyo mai albarka sabon salon kai hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye da ke yankin huntuwa a jihar katsina a najeriya abun bakin ciki ne da takaici ya allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya da fatan jami'an tsaro su ma za su canza salo sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce al'ummar ƙasar amurka allah ya kawo muku saukin wannan guguwa ta bala'i da ke lalata dukiyoyi da rayuka sako daga babandi mamman bandi da ali sarkin yakin nema da tasiri unguwar tudu da adamu mamman sako na gaba ya ce tabbas lokaci ya yi da matasa za su tashi tsaye wajen dogaro da kansu tun kafin lokaci ya kure musu domin masu iya magana sun ce mai zaman jira ya wahala ina kira ga 'yan uwana matasa kar mu raina karamar sana'a domin tafi zaman kashe wando sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne daga jamila da fatin ado salati goma ga annabi jau da maimuna aliko auta kafin yalwa da kuma aishan lawal bini hambali dan silva sokoto suka ce ware 'yan bora da na mowa da wasu 'yan siyasar da Allah ya ba nasarar cin zaɓe ke yi idan suna rabon geron azumi samsam bai dace ba domin yanzu haƙƙin kowane ɗan ƙasa ya rataya a wuyansu ne ba wai ɗan jam'iyyarsu kaɗai ba. Madala, to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku guzirin watan Ramadana sunana mamunu malam ado a yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah a bisa kan wasu shekaru da suka dan wuce haka tunda yanzu gaskiya matasa sun ɗauki azumi da mahimmanci kasancewar yawan wa'azuzzuka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah yawancin matasan za a same su su ne gurin ibadu wani tafsir na alkur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin sannan kiyamun lelin nan da aka fara mafi yawanta duka kawai matasa ne za a iske kenan sun ɗauki abin da mahimmanci kuma suna yawan durin wadda za a je haka fada a gurin sanyi-sanyi saboda rana azumi za a ɗauka matasa shi na a waya suna karanta alkur'ani kuma wasu da ƙur'ana a hannunsa haka suna karantawa mu ma haka muke gaskiya tun da yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba daga mun tashi dama kawai karatun kur'ani ne sannan kiyamun lele muke jira kawai lokaci mu je kuma lokacin tafsir muje wajen tafsir mu saurari tafsiri kawai abin da muka mai da hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na ramadan mai albarka ja hankalin da zan ma uwa matasa dai kamar yadda aka dauki abin da mahimmanci aka ba da karhi a kan mu ci gaba da daukan abubuwan da mahimmanci saboda wannan wata wata ne mai albarka musamman kwana goma nan da ya rage kenan yana da kyau a ce matasa mun mai da hankali akan fari neman gawar ubangiji da roƙon allah a dukkanin abubuwan da suka shige mu muna roƙon allah sai ka mu buɗi da albarka a cikin ƙasa duk wani matsala da ta zo ta dame mu sai allah ya kamu saukinta kenan wannan ibada ita ce za mu je mu kusanci allah da ita don mu samu warware dukkanin wani al'amuranmu da ya toshe mana madalla allah kyauta an sararo a yi mana afuwa ba za mu iya kawo muku labarai a takaice bisa karancin lokaci kuma da haka muka karkare shirin namu ba sabon ba zuwa can an jima misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da kamaru da chadi za mu kawo muku shiri na musamman da daddare wanda aka kirkire shi domin mata wato shirin kallabi sai a kasance da mu yanzu a madadin maryam doda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi da injiniyan mu na yanzu naze missouri ni aisha mu'azu nake muna fatar a yi buɗe baki lafiya ma'asalam.